أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah, Ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin ashirin ga watan Zulhijja, hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida. wanda ya daidai da sha shida ga watan Yuni shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya. Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu Sani Dauda wanda ke namba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road angwari nijiyar kaduna a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya. Muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka, Ahkamul Jana'iz wa bida'uha na Sheikh Muhammad Nasir Jin Albani, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Inda muka kwana a ƙarshen littafi inda malam ya koro bidi'o'i guda ɗari biyu da arba'in da biyar wanda mutane suke yi a cikin jana'iza. Za mu tashi a shafi na ɗari uku da goma sha bakwai. Shi ne addafnu wa tawabi'uhu. A jerin gwanon karatun wannan littafi wannan shine majalisi na ɗari biyu malam zai ci gaba da ambato zai dinga ambata mana bidi'o'i da mutane suke yi a wajen binne gawa da abin da ke biyowa bayan an binne gawa ya mana bayani a karatunmu na ƙarshe akan bidi'o'i da ake yi na sallah a wurin gawa. To yanzu za mu ji bidi'o'in da ake yi a wajen binne gawa da kuma ababen da ke biyowa bayan binne gawa. A ciki bidi'a na tamanin, Malam ya ce, Zab'ul jamus inda wusulil jinazati ilal al-maqbarati qabla dafniha wa tafriqul lahmi ala man habara malam yace zabhul jamus yanka sa bijimin sa katoto inda wusulil janaza a lokacin da aka zo da gawa ilal maqbarati zuwa makabarta qabla dafniha kafin abin ne wannan gawan wa tafriqil lahmi ala man hadara da rabawa wa'anda suka halarci wannan binne gawar naman sam to don ne zaka ji mutuwar koko san ka dai san dai abin da zai kada sa ai ka san ba karamin kuɗi ba ne ko ko da kyamurarre ne to in aka yanka san sai a kasa wa duk wanda ya halicci wurin to kaga wani ko bai zo don Allah ba ya zo don nama to ta ji illar bid'a kenan to wannan yana daga cikin bid'o'i da mutane suke yi mawadata suna yin kwatankwacin irin wannan ana maka mutuwa sai ka gani an kawo maka sa wai sai a yanka Yanda ka san biki akwai wani bawan Allah da matarsa ta rasu uwar gidansa sai ya ce an kawo mai sa wani kaninsa ya aiko da sa ƙatoto yana zaune kawai ga an kawo sa ya ce wa ya ce a kawo sai aka ce wa ne wani kaninsa kawai sai ya kira ni ya ce gafata malam ga abin da ya faru sai na ce kayan ka san ya ce a'a na ce to ka sai a sa kaya maka shi a kwanan gidanka haka muka yi da shi ya sa ya na ce to kakka yanka shi na ce mutanen ya ce shi kuma baya so yi wannan bid'an ga mutane duk sun taru an yi cirko cirko a cikin gidansa to akwai kaya ya ce baya so yi wannan bid'a amma ga shi nan sun riga sun zo shi kuma ba yi da bayanin da zai iya gamsar da su sai na ce mai gani nan zuwa sai na zo ina zuwa ya tattaro su manyan mutane ya ce malam yana so ya muku bayani shi kenan na je musu gashi gashi gashi gashi ga tsari na shari'a Wala inda abin ya burge ni kowa kawai sai ya tashi ya rike makullin motar shi fit kawai ya fita shi kenan to ga mai gida ne gashi ya mai gida ya ce a yi bayani ko kuma a gabansa aka yi bayani ga wasu malaman kuma an jeru ana jiran kaya su zube <laughs> na yi fuska na yi bayani shi kenan suka ce Allah ya saka da alkhari wannan ya tashi ya miƙe yi gaba wancan ma ya tashi ya miƙe yi gaba shi kenan to kaga idan mutane suna haka yau da gobe za a me za a zo a dina amma an ka ce to ya zan yi tunda sun riga sun zo ba shi haka kullum za a ci gaba da yi kuma babu ranar bari to wannan yana daga cikin bidiyo'i da mutane suke yi idan an musu mutuwa daga an kawo wato mu a nan ma da ɗan sauki idan ka je yamma haka ka ga abubuwan da wasu suke yi babansu fa bai da lafiya yana kwanciya a asibiti amma ba za su kawo kuɗi ba suna tara kuɗin burial ne kuma wallahi musulmai ne suna tara kuɗin da za su siya sa da za a yi hidindimu ga shi ma a kwance fa ba za su kawo kuɗi ba amma yana kwantawa yana mutuwa za ka ga kowa ya kawo kuɗi za a siya sa za a yanka sadakan uku da sadakan bakwai da kuma arba'in da makamancin haka wannan naman shi za a karkasa ana raba mutane to kaga irin wannan ba daidai ba ne malam ya ce ya ɗauko wannan a cikin al'ibda'u shafi na ɗari da goma sha hudu bidi'a na tamanin da ɗaya shi ne malam ya ce da damin hati allati hati inda kurujin jinazati min ad-dari fi qabri al-mayyit malan yace cewa wad'u damil zabiha daura jinin dabbar da aka yanka sa kenan allati zubihat wacce aka yanka ta inda khurujil jinaza a lokacin da za a fitar da gawar ba gawa za a fitar ba to ba za a fitar da gawar ba sai an mata yanka sai an yanka sa bujimi shine yace inda khurujul jinaza min ad-dar fi al mayyit lokacin da za a fitar da wannan gawar daga gida a kabarin wannan mamacin sai a ibo jinin sai a diga a wajen sa kaga wannan yayi kama da aikin maguzawa ana ganewa to alhamdulillah zaka ga mu nan gaskiya irin wannan bid'an ta yi karanci sai wasu wurare ne in ka je za ka tadda irin wa'annan bid'o'i amma fa laraba suna yin wannan wasu wuri ma kafin a wuce da gawar jidali ne mata na ja maza na ja wai alaman ƙauna kenan ga gawa a sudan idan za a fitar da gawa daga gida sai an yi da gaske mata za su rike makara su kuma maza za su rike ɗaya gefen suna ja maza na ja wai wannan shine ke nuna alaman ana ƙaunar shi wannan mamacin to kaga wannan wani abu ne wanda yake ba daidai ba ba shari'a ba ne amma yana daga cikin bidiyoyi da mutane suke yi bidi'a ta tamanin biyu malam ya ce azzikru haula sariril mayyiti qabla dafnihi yin zikiri a gefen makara ta gawa a lokacin kafin abin ne shi kamar yadda su baye suke yi ko za ka ji suna Allah Allah Allah yawwa to kaga irin wannan an raka gawan da zikiri idan an ajiye gawan haka za a bi shi da zikiri ana ganewa in an binne shi ma a bi shi da zikiri duka wai nuna alaman fa na Allah ne wai waye san cewa kai na Allah ne ba Allah kaɗai sani ba sai kuma mu'amalar da kai da wa mutane saboda su ne shaidun Allah a doron ƙasa in ka yi mai kyau za a faɗi duk yadda ka kai ga ɓoye kyawawan ɗabi'unka in dai da gaske ne kana da kyawawan ɗabi'a wallahi in ka kwanta yau ka mutu kowa sai ya faɗi abin da ya sani amma duk yadda ka kai ga ɓoye munanan ɗabi'unka wallahi kana kwantawa ka mutu sai kowa ya amayo shi a ah, ai wani kaza ne an huta wani ai kaza ne yana da kaza yana da kaza duk wani mummunan ɗabi'a da ka ɓoye sai sun bayyana shi dan mutane su ne khalifofin Allah a doron ƙasa akan mutum lokacin da aka wuce da wata gawa a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mutane suka yi mata yabo na alkhairi manzon Allah ya kalle su yace wajabat jim kaɗan aka ƙara tahowa da wata gawa aka wuce da ita suka yi suka kushe gawar suka faɗin maganganu marasa kyau manzo Allah ce wajabat suka ce ya ma'aikin Allah me kake nufi da wajabat an wuce da na farko ka ce wajabat ta wajaba na biyu ma ka ce ta wajaba sai manzo Allah ce wancan na farkon da ta wuce kuka yabe ta da alkhairi alkhairin nan ya wajaba a kansa wannan na biyu da ya wuce aka wuce da gawar kuka kushe ta na sharri shi ma sharrin ya wajaba a kanta ku ne khalifofin Allah a doron ƙasa da hukuncinku Allah ke hukunci kaga duk yanda mutum ya kai ga cewa shi nagartacce ne in ba nagartacce ba ne wallahi ce ta bayyana shi ana ganewa in dai mugu ne duk yadda ya kai ga nuna shi nagartacce ne wallahi ce an gano cewa wani mugu ne kuma duk yadda kuka kai ga ɓata mutum da kushe shi in dai mutumin kirki ne yana kwantawa ya mutu alkhairinsa za su dinga bayyana wannan zai ce ai ya mun kaza wannan ma zai ce ya mun kaza wannan ma zai ce ya mun kaza daga nan ne kowa zai gano lallai wannan mutumin mutumin kirki ne ana ganewa to kaga wannan yana daga cikin aikin da sufaye suke yi malam yace ka duba as-sunan wal mubtadi'at shafi na 67 bid'a ta 83 yace al-azanu inda idkhalil mayyiti fi qabrihi kiran sallah a lokacin da za a shigar da gawa kabarinta sai ka ji ya ce Allahu akbar Allahu akbar a makabarta yana kiran sallah wato wasu bidiyoyin ba za ka san cewa ana yin su ba kai a karatu kawai za ka karanta amma in ka yi yawo za ka san cewa lallai abin da ya fi haka ma mutane na yi ana ganewa to shi ma wannan yana daga cikin bidiyo'i da mutane suke yi a kira sallah malam ya ce ka duba hashiyatu ibnu abidin mujalladin farko shafi na ɗari takwas da talatin da bakwai bid'a ta tamanin da malam ya ce inzalul mayyiti fil qabri min qibali ra'sil qabr sauke mamaci gawa a ƙabarinta ta wurin kan ƙabari. Ai mun karanta ta inda ake kawowa ko? Mu kuma da yawa idan mun zo ajiye ta a gefe muke yi. Gawanmu, ana ganewa? Ai ta wajen kai ake shigar da shi. To amma sai a sa shi can kawai, sai a ajiye. An gane? Yawanci mutane sai dai su ajiye shi a gefe ba sa ajiye shi ta wajen kan ana ganewa shi kenan kaga duk wa'annan karatuttuka ne wanda mutane suna buƙatan a wayan musu da kai saboda ba abu ba ne wanda ake yi kullum kullum sallolin mu ma da ake yi kullum kullum kullum ma mutum yana buƙatan gyara to balle wanda lokaci jifa jifa ne wani sai a yi shekara a unguwan ba wanda ya mutu ana ganewa wani kuma sai ka ga a kai a kai kuma ana mutuwa amma idan an zo za ka ga ba kowa ba ne ke halattar makabarta saboda wani yana da harka iyakaci abin da zai iya yi a yi sallar tare da shi zai je wajen aikinsa ko zai je wajen sana'arsa sai ya wuce wasu kuma wanda lokacinsu bai yi ba na zuwa wajen sana'a ko aiki sai ka ga ya je an raka shi za ka ga wasu abubuwan ba kowa ya san ga abin da ya dace ba to kaga mutane suna buƙatar a ci gaba da waya musu da mai kai a al'amuran da suke gudanarwa malam ya ce ka duba matsala ta ɗari da uku a shafi na ɗari da hamsin mun tattauna ta a can baya. Bidi'a ta tamanin da biyar yace jaalu shay'in min turbatil Husain husayn alayhi salam ma'a al-mayyit inda inzalihi fil qabri annaha amanun min kulli khawfin wannan na kuma yan shi'a ne yace ja'alu shay'in min turbatil Husain. husayn sanya wani abu na ƙasan Husain. ma'al mayyiti tare da gawar inda in inzalihi fil kabari a lokacin da za a shigar da shi kabari ne dalilin su annaha amanun min kulli khawfin saboda a wurin su aminci ne daga duk wani tsoro da ake jiwa wannan gawan wai wannan ƙasar idan an sa ta shi kenan. kaga da ya yi zama irin aikin maguzawa wai wannan ƙasar ne zai sa ka samu aminci kaga wannan ba daidai ba ne wannan galiban 'yan shi'a su ne suke da wannan har ka ga mun karanta a baya wajen littafani ko a bi shi da wannan zanin da suke lullube mutane mun karanta shi a can baya malam yace ka duba miftahul karama shafi na ɗaya a mujalladi na farko shafi na ɗari hudu da casa'in da bakwai bid'a ta tamanin da shida malam yace furshin ramli tahta almayyiti li ghairi darura malam yace farshin ramli shimfiɗa ƙasa tahtal mayyiti ƙarƙashin gawa li ghairi barura ba tare da wani laluran haka ba ta san wani lokaci in aka zo haka kabari wani kabarin sai ya rufta ta ƙasa to kaga wannan yana buƙatan a sa wani abu a tare ko to malam yace shine yace li ghairi barura a wasu kawai idan an ibo ƙasa sai a shimfiɗa a ƙasan inda za a sa gawan saboda sun canfa sai a shimfiɗa wannan ƙasar sai ce to yin wannan shi ma yana daga cikin bid'a da mutane suke yi in ba lalurar hakan ta taso ba bi ma'ana wurin ya zabtare ƙasar akwai rami ƙila na wata dabba ta haƙa rami ko sai aka sa ƙasa aka toshe wannan ga wannan buƙata ce ta taso haka ko amma haka kurin sai ka ga an gama haƙa rami sai mutane su ibo ƙasa ana ɗan fiɗawa a kai kafin a sa gawar malam ce shi ma wannan yana daga cikin bidiyo'i da ake yi ka duba al-madkhal na ibn al mujalladi na uku shafi na ɗari biyu da sittin da ɗaya har ila yau daga cikin bidiyo'i da mutane ke yi bid'a ta tamanin da bakwai malam ya ce ja'alul wisadati aw nahwiha tahta ra'sil mayyit fil qabr sanya filo a ƙarƙashin kan mamaci ko wani abu mai kama da haka a cikin ƙabari. Sai ka ga wasu ko su sa marmara ƙato sai a sa a wajen kai wai a ɗaura kan a kai. Wa ce ma yana buƙata? Marmarar sananan aikinsa da ya a duniya. Ko? Ko dai alkhairi ko dai sharri. su sai ka ga wasu sun ɗauko filo sun sa kamar yadda kiristoci da yahudawa suke yi wani ma har da kuɗi daga an ne shi da kuɗi shi za za ka ga wani lokaci fatakan dare suna zagayowa kabarruka to ya san an sa an sa kuɗi eh a'a wasu al'adarsu sai an sa kuɗi adadi kaza kaga kamar mutanen Benue idan mutum ya mutu kaga ai su suna bautan aljanu oracles aljanin ne zai shiga jikin wannan mamacin ya ɗauki gawan ya shigar da shi kabari sai ya kwantar da shi kaga kai da baka sani ba in ka gani sai ka ce la ilaha illallah sai ka ji mutum ya ce gawa na tafiya wani abu sai tibi ko alhali su wannan ai ba gawar ba ce ke tafiya aljanun da wannan ƙabilar ko na gidansu suke bauta shi ne za su gabatar mai da wani sacrifice idan sun gabatar sai aljanin ya taso ya shiga jikin mamacin ya ta da shi da kansa yana tafiya kai ka shi sa za ta ga idan shi a kulle ai ba abu ɗaya ke ba daman matacce ne to aljani ne ya shiga jikin gawar yake tafiya da gawar sai ya sa ta a kabari sannan sai ya fita a jikin gawan kaga wanda bai sani ba kaga anan an sace imaninka sai ka fara tunanin ai mutum ne ya mutu ya ne ya tashi ba taɓa yiwuwa Allah ce la yab'athu Allahu man yamut Allah baya taɓa tada wanda ya kashe shi sai ce wa'adan alaihi haqqa alƙawali ne na gaskiya Allah ya yi. duk mutumin da Allah kashe shi baya tare shi to ta yaya za a yi wannan ya taki aljani ne ya shiga jikinsa saboda ababen da suka gabatar musu na yanka da sauransu na bauta sai ya shiga ya ɗauki wannan mamacin ya shigar da shi kabari sannan ya fita kaga su kuma sun cimma burinsu kai da baka sani ba sai ka ce kai annan mutanen fa wato su na daban ne ba wani na daban matsafa ne kawai an gane malam ya ce ya ɗauko wannan daga madkhal ne mujallaji na uku shafi na ɗari biyu da sittin har ila yau bidi'a na tamanin da takwas daga cikin bidiyoyin da mutane ke yi a wurin binne gawa da ababen da ke biyowa bayansa rashu ma'il ward mai yi fi qabrihi yayyafa ma'ul wardi shine rose water sai kaga wani ya siyo rose water wannan na kwalban nan green sai kaga mutum ya ibo ruwan yana yayyafawa wato ƙabarin wannan mamacin idan an shigar da gawar sai a ibo rose water sai kaga ana yayyafawa a jikin wannan gawar. kafin a lullube ta a sa abin nan a rufe. Wannan shi ma Ibn al-Hajj ya ambace shi a cikin al-madkhal nasa mujallaji na biyu shafi na ɗari biyu da ashirin da biyu. Ya zo a mujallaji na uku shafi na ɗari biyu da sittin da biyu. Bid'a na tamanin da tara ihalatul hadirina bi التراب بظهور الأكف مسترجعين malam ya ce wa'anda suka halarci gawan sai a sa su su ibo ƙasa bi zuhuril kaf da bayan hannayensu mustarji'ina suna cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duwa ce ka yi wannan an gane sai a ce shi su ibo da bayan hannunsu su zuba ƙasa wai sai a zuba kuma ana cewa wai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa ya sa ka yin wannan wannan yana daga cikin bidiyo'i da mutane suke yi amma wa'anda suke yin wannan 'yan shi'a ne malam ya ce huwa mazhabul imaniya. wannan aikin yana daga cikin aikin 'yan shi'a kama fi miftahil karama kamar yadda ya zo a cikin littafin su miftahil karama mujalladin farko shafi na 499 wa ka'annahum aradu bi hadhihi sura malam yace kai ka ce suna nufi da wannan surar aikin mukhalafata ahli sunnati saba wa ahli sunna ai da hannu ake da tafin hannu ake iba ko a ta wajen kai allazina yahsuna wa'anda suke zuba ƙasa ana ganewa bi batilil kaffaini da tafin hannayenka guda biyu ba ana ɗan iba ba Asa sa a wajen kai guda uku a ibo asa, a ibo asa, a ibo asa. sannan sai a zuba a burbuɗe shi da ƙasa ga baki ɗaya ba wannan sunna ce to kaga su kuma suna yi dan su saba wa alu suna, sai aka ce ka iba da bayan hannunka ba tafin hannunka ba kuma in za ka zuba sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai dai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to kaga wannan yana daga cikin aikin da ɗan shi'a suke yi malam ya ce raji al-mas'ala ka duba matsala ta ɗari da uku a shafi na ɗari da hamsin da ɗaya mun tattauna ta a can baya. bidi'a ta casa'in, Malam ya ce tu, karatu na me, min ha wai idan aka zo sa mutum a kabari sai a ce min ha daga cikinta muka halicce ku. fil ula a ƙasar da za a ibo a zuba a wajen kai na farko sai ka ce min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum in za ka ibo a karo na biyu fisaniya a ibowa na biyu sai ka ce wa fiha nu'idukum a cikin ta zamu mai da ku wa minha nukhrijukum taratan ukhra daga cikinta ta zamu fitar da ku wani lokaci na daban fisalisa wai a karo na uku raji'il mas'ala malam yace ka duba matsala ta ɗari da shida, shi ma ya kawo maka wannan kenan in an zo watsa ƙasa ba in an sa gawa a ciki ba ana sa ko dai itace ko tubali ko kuma ne ko slab to in an gama sawa ba ana sa wani ana sa yayi ba Tun an gama sa yayi ai akwai ƙasar da aka kwaɓa. To wannan ƙasan a sunnace ana so a iba ne haka. Sai a sa a wurin kai, kai na mamaci. A zuba ɗaya, a zuba biyu, a zuba uku. In an zuba uku shine sunna. Sauran shi kenan sai kowa ya fara zubawa da shebur da makamancin haka. To suna su na 'yan shi'a su a'a sai dai ka sa shi a bayan tafin hannunka. ka zuba kuma za ka zuba ka ce inna lillahi wa inna ilai raji'un kaga an saba wa asali wanda manzo Allah ya karanta to su kuma wa'annan in an zo shigar da an shigar da gawan sai a ce min haka laqnakum sai a shigar da shi an zuba ƙasa na farko kenan in an ibo ƙasa na biyu sai a ce wa fiha nu'idukum ƙasa na biyu kenan an zuba in an ibo ƙasa na uku sai a ce wa minha nukhrijukum taratan ukhra wannan in ka je kasashen laraba za ka ga wannan bid'a ta yawaita a ciki musamman kasashen da sufaye suka fi yawa a cikin kasashen laraba za ka ga wannan abun shi suka fi bid'a na casa'in da ɗaya malam ya ce alƙaunu fil haswatil ula ana cewa a iban farko da za a watsa ƙasa bismillah wafi saniya a iba na biyu sai a ce almulku lillah mulki na Allah ne wafi salisa a iba na uku sai a ce lillah iko na Allah ne duwa wa kai wannan wafi rabi'a a iba na hudu da za a zuba sai a ce al'izzatu lillah buwaya cikakkiya ta taƙaita ga Allah wafi khamisa a karo na biyar in ana zubawa sai a ce al'afu wal gufuranu lillah afuwa da yafiya na Allah ne imana wato kenan ana so Allah ya ne ya yafe ma wannan kaji suna su bid'o'in kenan wa fi sadisa a ta shida in ana kwabawa ana zubawa sai a ce an rahmatu lillah wai sai ka ji sun ce rahama ta Allah ne kadai thumma yuqra'u Fissabi'a sai a karanta a na bakwai qaulahu ta'ala faɗin Allah maɗaukaki kullun man kullu 'alaiha fan duk wanda ke doron ƙasa zai ƙare wai sai a karanta wannan ayar wa yuqra'u qawluhu ta'ala sai a ƙara da ita kuma minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra kai bid'a fa bala'i ne za a ita ya yi wasu abubuwa da Allah bai ce ba manzo Allah bai ce ba kuma a ce ka yi in ba yi ba a ce ka zo da sabon abu abin da muka taso muka ga kaka da kakanni suna yi kai kuma wani irin mutum ne kai za ka saba musu kaji illar bid'a ke bid'a ta 92 malam yace qira'atu sab'i suwar karanta surori guda bakwai na farko shine al-fatihatu karanta fatiha shine zaka ji sun makaranta fatiha to wal mu'awwidhataini da karanta qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas biyu kaga wannan duk ana yi anan ko wal ikhlas da qul wallahu uku kenan ana ganewa sannan na hudu idza jaa nasrullahi na hudu kenan ko na biyar kun ya ayyuhal kafiruna na biyar kenan na shida inna anzalnahu an gane fi lailatul qadr wa hadha du'a sai a ce kai wannan addu'a in ka gama karanta wa'annan surorin Allahumma inni as'aluka sai a ce wai ka yi wannan addu'an wai sai ka ce ya Allah ni ina roƙonka bismikal azim da sunanka mafi girma wa as'aluka bismikal ladhi idza su'ilta bihi a'taita kuma wai ina roƙonka ya Allah da sunanka ɗin nan da in aka roƙe ka da shi kana badawa ana ganewa yace na yi tsallake ko wa as'aluka bismika alladhi huwa din ina roƙonka da sunanka shine tsayayyen wato shine tubalin addini wanda yake tsaye addini ya zama kaman tiraku wa as'aluka wa as'aluka wai sai kai ta wa as'aluka wa as'aluka wa as'aluka har ka kai wa as'aluka bismika alladhi idza su'ilta bihi a'taita ina roƙonka da sunan nan naka da in aka roƙe ka da shi kana badawa wa idza du'ita bihi ajabta in kuma aka roƙe ka aka kira ka da shi kana amsawa rabba jabara'il ubangijin jibrilu wa mika'il da mala'ika mika'il wa israfil da mala'ika israfil wa uzra'il da kuma wai uzra'il kowa ya gaya muku akwai wani mala'ika sunan shi izrail shine Azra'ilu da mutane ke cewa babu wani mala'ika mai suna Azra'ilu wannan kawai tatsuniya ce ta mutane na ƙarya wai aka ce mala'ika mutuwa sunan shi wa Azra'ilu wa ya gaya maka babu inda ya zo a cikin hadisi ingantacce duk hadisan da suka zo da wannan sunan hadisai ne na ƙarya aka jinyina wa manzo Allah cewa wai ya ce mala'ikan mutuwa sunansa Azra'ilu Allah ya kira sa malakul maut qul yatawaffakum malakul maut allazi wukila bikum haka Allah ya kira shi manzan Allah ma sallallahu alaihi wasallam haka shi ma ya kira shi malakul maut kai kuma waya baka Uzra'il an gane wai Azra'il ila akhirhi mala yake zuwa ƙarshe kullu zalika inda dafnil mayyit duka wannan wai ana yi ne a lokacin da ake binne mamaci malam ya ce sai ya sauke layi ya ce istahabba haza wa ma qablahu an so a yi wannan da abin da ya zo gabaninsa fi sharhi shir'a malam ya ce ka duba cikin sharhu shir'a shafi na 568 wa mimma yadullu ala ikhtira'i hadha daga cikin abin da ke nuni akan wannan maganan kago ta aka yi anna fihi dhikra ismu uzra'il malam yace ambatan uzra'il ɗin da aka yi wala asla lahu fi sunna wannan fa bai da tushe a sunna mutlakan kai tsaye a sake kama sabaka a tanbihu alaihi kamar yadda tambihi ya shuɗe a baya shafi na ɗari da hamsin da shida mun tattauna matsala da ke da alaƙa da wannan malam ya ce kaga ba buƙata a ƙara nana ta shi a nan sai aka mai da kai baya ka bincika Bidi'a ta tasa'in da uku shine ƙira'atu fatihatil kitab inda ra'sil mayyit karanta fatiha a wurin kan mamaci wa fatihatil baqara inda rijlaihi da farkon ayoyi biyan farko na suratal baqara a wajen kafa in an zo wajen kai sai a karanta mai fatiha zuwa wai zuwa ghairul maghdubi alaihim shi kuma can a karanta mai wato ayoyi biyar din farko na cikin al baqara a wajen kafa ana ganewa malam yace ruya hadha fi hadithin an ibn umar marfu'an an rawaito wani hadisi da aka jingina wa Abdullahi ɗan Umar, aka jingina wa manzan Allah, ba afahul haisamiyu. Nuruddinul haisami ya tabbatar da wannan ruwaya ce mai rauni bata inganta ba, ka duba cikin uh, wato majma'ul zawa'id wa manba'ul fawa'id nasa mujalladi na uku shafi na ɗari hudu da hamsin da biyar a shafi na arba'in da biyar anhu har ila yau akwai wata ruwaya da aka rawaito daga Abdullahi dan Umar dan Khattab mawqufan cewa shi ya faɗi wannan wa huwa da'ifun aidan shi ma dai ruwayan mai rauni ne kama sabaqa fil mas'ala malam yace kamar yadda ya shuɗe a matsala ta 122 mun tattauna ta a shafi na 100 casa'in da biyu saboda haka ba bukatan a dawo da shi nan sai malami mai da kai baya ana ganewa bid'a ta casa'in da hudu sai ce qira'atul qur'an inda ihalati turab alal mayyit karanta alqur'ani a lokacin da ake rufe dawa da ƙasa sai a ce a karanta alqur'ani kaga mutane suna yin wannan malam yace ka duba al-madkhal na ibn al-hajj sha'a ah, mujalladi na uku shafi na 262 zuwa 263 abu na 95 daga cikin bid'o'i da mutane ke yi talqinul mayyit wai alakana wa mamaci ana ganewa talqinul mayyit mamaci a ce fulan bin fulan shine talqin a baya an rufe ka fa sai a ce fulan bin fulan sai a ce idza qila laka man rabbuk fa qul rabbi Allah wa idza qila laka man wa ma dinuka fa qul dini al-islam wa idza su'ilta wa man nabiyuka fa qul nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wallahi na karanta wannan karatun Tun 1998 a bulugul maram ban fahimci wannan abun ba sai lokacin da muka je jami'a muna sudan wani ɗalibi abokinmu nuruddin ɗan indonesia ya rasu a watan azumi da muka je makabarta akwai wani malami daga cikin malaman mu a jami'a kawai sai na ji shi yana ya nuruddin idza qila laka man rabbuk fa qul rabbi Allah kawai sai abun ya dawo kwakwalwa na ce kai na karanta wannan karatun fa amma wallahi ban gane shi ba sai gashi nan yanzu ina ganin shi practical to wani abun ba ka gane shi in ba ka gan a aikata ba ana ganewa Allah ya sa mu dace wannan malam ya ce ka duba subulus salam lissana'ani wanzurul mas'ala kuma ka duba matsala ta ɗari da uku shafi na ɗari ɗaya da casa'in da bakwai sai na casa'in da shida nasbu hajaraini ala kabril mar'a kafa duwatsu guda biyu a kabarin mace ana ganewa kabarin mace za a sa dutse ɗaya a wajen kai dutse ɗaya a wajen kafa sai sa ko kuma a ce dutse guda biyu ɗaya nan ɗaya nan wai in ka zo za ka gane wannan kabarin mace ce in namiji ne sai a sa dutse guda ɗaya to shi ma wannan malam ya ce ka duba nailul autar na imamu shaukani mujalladi na hudu shafi na saba'in da uku shi ma imamu shaukani ya kawo wannan bayanin kafa duwatsu da ake yi ga gawawwaki wannan yana daga cikin bid'o'i da ake yi saboda yanayin lokaci ba za mu samu mu ƙarasa wato arrasa'u aqiba dafnil mayyiti inda alqabr yabo da ake yi waƙe da ake yi wa mamaci a lokacin da za a binne shi kasan wasu sai su ɗauko abiyati ana karanta shi kamar masu karanta ishiriniya da makamancin haka idan wani shehi ya mutu kaga ana waƙe shi shi ma wannan yana daga cikin bidiyo'i da mutane suke yi Allah ka shiryar da mu Allah kuma ka bamu ikon gyara kurakuran da muke yi kuma ka bamu ikon yin aiki da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda muka samu kanmu a wannan gaba za mu da ta'aya fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha wa atubu in akwai tambaya za amsa in kuma babu insha Allah za mu takaita a cikin karatun da muka yi sai a yi sallah daga murya yin karatu a na'am eh eh ai ba kowa aka ce a da ba mu ma nan muna yin wannan bid'a in za a shigar da mutum sai kaga wani na gefe yana ma la ilaha illallah muhammadu rasulullah sai kaga mutane na yi wani kuma ya ce bismillahi wa ala millati muhammad kai wa ce ka faɗi wanda zai shigar da gawan cikin kabari shine aka ce ya faɗi kai da kake tsaye kawai kana tsaye ne ba abin da ka ce kawai za ka tsaya ne in an gama cigar da gawan aka rufe ta sai ka ɗaga hannu ka yi addu'a to mu ma mutane da yawa suna yin haka wani ma za ka ja da cewa ka ce bismillah wa ce ka ce shi wanda zai sa gawar shi ne kaɗai ke faɗi amma banda kai da kake tsaye wani yana da cikin kuskure da ake yi Allah ya ba mu ikon gyarawa na'am eh a'a su 'yan shi'a suna yin nasu da wannan ƙasan Hussein wai in an shimfiɗa a cikin gawa a cikin kabari kafin a ɗaura gawar a kai to ana fatan mutum zai sami rahama wannan akidan 'yan shi'a ne a'a ƙasa musamman akwai ƙasa Husainiya wanda ita suke sa goshinsu a ƙasa akai ana ganewa to wannan ƙasar da kuma wani lokaci dutse ba akwai wani dutse da suke sa a kai ba to duk nasu ne wannan dai yana daga cikin aikin da suke wanda yake ba daidai ba ne Allah ya samu dace abin da muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karba mana wanda muka yi kuskure kuma muna roƙon Allah ya yafe mana inda Allah ya haɗa fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sa ya tara mu a cikin firdausul a'la shugabannin da Allah ya azurta mu da su a wannan ƙasa muna roƙon sa ya tausasa zukatansu ya sanya musu ƙaunanmu da begenmu da tausayinmu ya sa su yi abin da zai amfani mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da rayuwarmu da addininmu ya Allah muna roƙonka ka kada ka ba su ikon aiwatar da shi ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da zai bai saba wa dokar ka ba ɗan uwanmu da suke Falastin Sudan Suriya Libya da sauran ƙasashe da ake yaƙi na musulunci ya Allah muna roƙonka wanda suka mutu a cikin ka karbi shahadarsu wanda kuma suka ji rauni ka ba su lafiya wanda kuma suka rasa dukiyoyinsu da iyalansu ya Allah muna roƙonka ka mai gurbinsa da mafi alkhairi yahudawa da suke wulaƙanta musulmi da musulunci ya Allah muna roƙonka ka yi mana maganinsu ka karya su ka rugurguza su ka wato ka da nasara akan duk waɗanda suke yaƙansu don su kawar mana da bala'insu a duniya da kuma a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman mutanen Gaza da suke cutarwa. Allah mun gode maka da ka ɗaura mutanen Iran a kansu da suke musu bulalan abin da suka yi ma wa'ancan mutane na cutarwa. wannan ya zama sakamako jaza'an faƙa. haka daman Allah yake yi ya ɗaura wani akan wani azzalimin ya kawar da shi Allah ka ci gaba da karya su ka nuna mana ƙarshen su kuma kada ka ƙara ba su nasara a doron ƙasa duk inda suke wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ya Allah muna roƙonka ka gina masa gida aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zurriyarsa ya Allah muna roƙonka yadda ka ba shi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addininka hidima mu ma ka yi mana fatahi na arzikinka da za mu yi wa addininka hidima kwatankwacin wanda ya kofe da naka da mu da shi ya Allah muna roƙonka ka karɓa mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin mu duniya da lahira kowa a cikin mu nan yana da wata bukata da yake nema a wurin Allah na alkhairi Allah ka fi mu sani ka sada shi da alkhairin duniya da lahira akwai abin da yake jin tsoron sa na sharri ya Allah ka kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ka kare Makka da Madina daga dukkan sharri ya Allah muna roƙonka duk lokacin da mutuwar mu ta zo da mu da masu kallon mu da sauraro ya Allah ka ba mu ikon cika da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya muna roƙonka ka sa aljannan firdausi ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk